An ɗauki tsawon lokaci ana juya ta tsakanin naira da dala, inda nairan kan sha kayi a hannun dala, to amma na wannan lokaci ya fi ƙamari musamman yadda dalar ta yi tashin da ba a taɓa gani ba a tsawon lokaci, lamarin da 'yan ƙasa ke kokawa. Sai dai a ƙoƙarin da gwamnati take yi na ganin an samu daidaito, ta soke lasisin 'yan canji sama da dubu hudu. Babban bankin Najeriya ya ce cikin wanda aka soke lasisin nasu, akwai wadda suka gaza sabunta lasisin nasu. Bankin ya kuma zargi wasu da rashin mika bayanai na mako. Mun zanta ta wayar tarho da shugaban 'yan canji na Zonfo a nan babban birnin tarayya Abuja Alhaji Abdullahi Dauran. Ya ce sayar da gwamnati ta ce kuma su masu biyayya ne. Amma ya ce a nasu bangaren za su zauna a hukumance domin gano an lalubo bakin zaren. Sun in mun zauna a kungiyar ciki ne za a yi canza matakin da za a ɗauka. Amma a yanzu yanzu ba wannan da zai ce mafi ga wani mataki da za ɗauka. to yanzu yaya za a yi ce kuna iya samun dala kenan tunda an soke wannan lasisi da ake baku shin zai shafi kasuwancin ku ko kuma yaya a kasuwanci kuma ya shahi shi mana inda da an ka ce an hana ka kai abun ai an hana ka kasuwancin ne mm. an ce an soke damun lasin din baki ne a damar ka ba ta yin kasuwancin to an ce an aiki kaga ana nuna an hana ka kasuwanci mm. Mm. amma wani lokacin akan zargi cewar kamar ku 'yan canji kuna ƙara matsin lamba wurin ƙara karyewar darajar naira wanda kila a tunaninsa hakan yasa aka janye wannan lasisin shin hakan da gaske ne ko kuma dai zargi ne na gwamnati da wasu tsirarin mutane to ni sai dai in ce maki zargi ne amma gwamnati ai ta san inda ya ta san yadda za ta gyara tsarin amma wannan zargi ne ka ce dan canji ne yake kawar da dala wannan zargi ne to amma hakan da suka yi kana ganin zai iya maido da darajar naira ko kuma dai ko su matakan da ya kamata a ɗauka ba ta ɓangaren ku ba to ba gwamnati ba ce tunda ta dauki wannan mataki ai ce bankin tsakiya ai shi da ke da aiki da iko da da kuɗi mm. to kuma tunda sun ɗauki mataki sai mu jira mu gani mu dai fatan mu a Najeriya ne gaban mu Allah ya sa duk abin da zai kawo mana sauki Allah ya tabbatar da shi ba shi ne abin To wani kira za ka yi gare su a mutane da kuma 'yan kasuwan ku kila wasu hankalinsu ya zuwa yanzu ya tashi da wannan mataki? To ni abin da zan ta 'yan kasuwan mu su yi haƙuri duk abin da ka ya zo to daga Allah ne kuma akwai ƙarshe ne. Mm. Babu abin da baya da ƙarshe in kuma ya zo ya ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mm. Shi dinnan ya hika ko sanin kanka da kuma ita kanta ma Najeriya. Allah shi ya san abin da zai faru gobe. A ranar Juma'a ne dai daraktan sadarwa na CBN haka Masidi Ali ya fitar da sanarwar soke lasisin tare da wallafa sunayen kamfanonin da abin ya shafa a shafinsa na intanet. Wannan matakin wani bangare ne na ƙoƙarin da CBN da gwamnatin tarayya ke yi na maido da kwarin gwiwa a kasuwar canji da musayar kudaden waje da kuma farfado da tattalin arzikin kasan cbn dai ya yi alkawarin ci gaba da bayar da dala ga masu kamfanin canjin kuɗi a kowane mako kamar yadda ya saba a baya sai dai kuma ya lashe takwabin hukunta duk wanda ya saba ka'idar da aka shimfiɗa ta gudanar da hada-hadar kuɗaɗe a najeriya